mois d'avril, il y a eu euh, les premiers déplacés dans la commune de Natas suite euh, aux offensives militaires. A watan Avril, mutane suka fara barin mazauninsu a karamar hukumar Inatas a sakamakon aron gama tsakanin sojawa da 'yan ta'adda da kuma wasu dalilai da suka shafi matsalar tsaro a arewacin departama dinmu. Bisa haka mun yi rajistar mutane dubu goma da ɗari biyar da tasa'in da suka bar mazauninsu waɗanda kuma gwamnati da ƙungiyoyin agaji suka kula da su. Bayan haka akwai wani irin yanayin rashin tsaro sanadiyar hare hare-hare a wasu wurare musamman a cikin karamar hukumar Inatas. Wannan lamari ya ƙara haddasa tashin al'umma zuwa yankunan da ke da kwanciyar hankali kamar Inatas, Ayeru da cibiyar Timboshiman. Muna ɗaukar matakai tare da abokan arziki domin kai agaji a waɗannan yankuna. Mun gano cibiyoyi biyu inda mutanen suka tattaru. Lamarin ya shafi iyalai ɗari 263 da aka tantance. Gwamnati da abokan hulɗarta na shirin kawo musu tallafi a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Mun zaɓi cibiyoyi biyu na haɗuwar mutane wato Inatas da Timboshiman. gwamnati da abokan hulɗa sun bulo da wani sabon salo na tabbatar da tsaron lafiyar jama'a ta hanyar samar da wasu hanyoyi na musamman da mutane ke bi da kuma wasu wurare na daban a cikin waɗannan yankuna domin ganin gwamnati da abokan hulɗa sun kai agaji ba tare da wata matsala ba muna tsammanin za a ɗauki matakan da suka dace domin a taimakawa waɗannan mutane da suka baro yankunansu na ainihi suka dawo cikin waɗannan cibiyoyi na tattaruwar jama'a muna tunanin kafa wata cibiya ta uku a ayoru domin baiwa mutanen da ke kewayen ayorun damar samun taimako hasari 'yan Nijar ne wannan lamari ya shafa makiyaya ne kenan suna tashi ne tare da dabbobinsu wannan lamari ya ɗauki hankalin gwamnati da mu hukumomi na kusa kuma muna shirin ɗaukar matakan da suka dace nan ba da jimawa ba domin ganin waɗannan mutane sun koma a yankunan su na ainihi.